ya gudanawa ya kai ya dawo kara kaina cikin kyawawan halaye sannan kyawawan halaye su kaɗai su ba su kai wutan aljanna al-islamu kullum wala ta jarra duk wanda ya ɗauki ɓangare guda ɗaya halaka zai Daidai ka ya fato a nan ka ya fato a nan ka ya fato a nan ka haɗa in wannan ya ci gaba wannan ma ɗaga shi gaba wannan ma ɗaga shi gaba wannan ma ɗaga shi gaba wannan ma ɗaga shi gaba to haka nan da haka da haka ake zuwa aljanna tarmil akhlaqi wa mahasinil adati da kyawawan mu'amaloli wannan ba al'ada ce irin wanda aka sani al'ada na bidiyoyi ba wa min furu'iha daga cikin rassansu risalul fitra wato halaye ɗabi'o'in kwalliya kwalliya kwalliya addini ne ga kwalliyar maza ga kwalliyar mata hatta jiki kansa akan masa kwalliyar kaga da an haife mutum a yanke masa wannan fata kaga masa kwalliya da za a bashi zototo jaba jaba menene a gabai da kyan gani to da kanan kwalliya fitara akwai gashin da aka ba da izini a haske shi saboda illa ne shi akwai gashin da shi kuma kwalliya ne Allah mai iko kaman kai shi kaman shuka ne da aka yi a gona sai ka je ka gyara gona na gaja zama ta tsoro ga masara a ciki ka je ka gyara to ka ga yanzu zaka je duk wata gyara ka cire ta ka kashe ta masara kuma an ka gansu in sun wuce biyu ka cire kowanne ka bar guda ɗaya ko ka bar guda biyu ka mai da ka saka jikin ka iki akwai gasusuwan da cire su shine alheri illa ne su akwai gasusuwan kuma cire su ɓanna ne kila akwai kuma wanda gasusuwan su in ka cire ba mubahi ne in ka basu mubahi ne to fitira shine ka ifa illihiya liha kamar barin gemu da haske gemu musula ne musula kung san musula ba ku sani ba kama a tsebe maka and ka wani a'a a yanke hanci gashi komai kana da shi amma an kwashe hancin nan ya gaya daga yanzu majina ba ta da bulki a kullum majina tana nan kana zaune kana abun nan an kai baka ba ka farga da riga ta saka ka haka ba sai dai kullum kana da gidan tawul kana sharewa kana sharewa bini bini da ta wanda daga can ta share to ta kalle wata dan kwanta an kana jin ganda ga ta kwanta a ciki ta ga musu ba mutum ya rayu kamun bai rayu ba bakin gani kuma sannan shi babu inda da kunne ne sai kai rauni rawa ne sosai irin da su dan yawuri din nan Suleiman Suleiman yawuri kai rawanin da zai rufe nan gaba ki daya ya rufe ya rufe abin nan nan ma ana rufe shi amma bai da daɗin rufewa an ka rufe shi to da zai maka abin nan to kyanta dai ma ka rufe baki za ka rufe amma an ce auje to ga wannan in aka ce ana mutum musulma babu yadda zai wuce Nan gaba ɗan muminsa zai fito ga kazan tafa ga rashin daɗi da yake ji shi ya san yadda ke ji mutum ba zai san wannan hanci ni'ima ne wakila sai ran da ya rasa shi da da shi yanzu zai ce kai ai ba zan iya gaya muku yadda nake ji ma'ana akwai abin da shi a zuciyarka kana jin zama maka ya faɗi kamar ba ka iya siffata daɗin da kake yi sai zaka faɗi abin da za ba ka iya siffata baƙin ciki in aka fata maka dai ba ka iya siffata yadda ka yi sai dai ka faɗi wasu kalmomi da za ka faɗakar da su to a haka aske gemu illa ne azan mai karanta musula dai ba illa ba musula ce yadda ka zan mutum idan ka hankali shi ne mishkilan aske gemu hmm? da mace kuma ke wannan gemu bai kyau ga wace saboda kana ita sai ta afki akwai wanda suke da gemu amma afki ai kamar su akwai wanda ma Allah ta buke su bai ma halitta musu gemu ifa illa. sannan qasta sharibi cire gashin baki gashin baki da ainihin kazanta ce ta karshe, ƙarshe ga kusan wannan suke ajiye gashin baki suna barazana wai an ga mutum da gashin baki Shi da tsohon soja ne ko tsohon ɗan sanda ne in ka taɓo shi ya tashi ya fara bala'i sai gyaran Allah to don haka nan sai murtace bar gashin baki hmm, ka taɓa ne. ta ga rayuwar duniya ta yi ba kunci sai wanda ba gaskiya ne wannan kafanta ne me gashi in za ka sha ruwa shi zai fara shiga cikin ruwa mun ka ɗauko kofi za ka ɗauka kullum sai ka yi haka ka yi hakan za ka sha ruwa in ka siya zai tsoma ciki to wata rana ko in majina ta fito haka za ka shafe ta jikin ka wa gashin din yadda kake shafa mai hmm? yanzu haka za ka ga mai gashin in ba misalin an samu wani wanda da zaran ta zubo zai boye wanke kuma shi ba shafe yake wanke ke ku nawa ne kuke iya haka mu uzamin ku ba ku iya yin haka kai kaɗai ne kake haka shi ba muna shakka gashin ba shi yanke yake shi ne tsalliyar musulmi yau ga shi hatta wannan fitirar ta ba ta zama ba kuwa eh, da lisa islamu gari ba ka da ada gari ba ko ne na ga sahabi da kowane ne iri ya ce ce wallahi da ana sai da gemu da kabilar ta ta tara kuɗi ta sai musa gemu to bai da gemu ke dan dan gashi karami haka wanda ya zo bai da gemu ko ta ina ya cika sai da gemu ne ba ga wani kullu yana cika azaba a ke shi wannan fodar da ake shafa an naga tana da tsada da dai kila kullum kila ka shafa dubu daya ko kuma ta sun yi ta da araha saboda bannan dari daya an ce akwai wanda ya daina aske gemu saboda a tsara lokaci da su a babin tattalin arziki ya ƙirga muntunan da yake wajen wajen aske gemu ya kirga ya kirga a shekara sai da ya yi asaran dubu kaza sai dai na gyara duka shi an ne ne ka nan ya bar jeje laifi ne eh, shi ne fito yana mutane bayani laifi ne a cikin wannan asarar lokaci ne ta banza da kuma sabawa fitara ai kama shi kake sha ba na ga alama je mu mun ko ba kawai yan zango ku haɗa kuɗi ko da yake kakkai na wannan akwai mai da ake shafa ya zai ba ku kakka shafa ka bari Allah ya tsoro ma da shi daga Allah hmm? ka bari Allah ya tsoro maka da shi kada ka kuma na san akwai masanu'i tun da suka yi gira masanu'iya wanda in aka sa ta ba yadda za a ka gano gidan wannan gidan za ta kai sai dai an sana'a kan sa mata gida a nan ka ga abin da ɗinka ana sa ruwa ta fiya ta yi to kar ka je ka je mun masa dubi a ka bari Allah zai maka da shi amma dai kaman aski ake kaman shafa wannan abin yake ko ina dan adawa shi ne wanda zai faɗi gaskiya hmm? tunda a shekarunka ya kai kana da ga za ka nan suna da jeri. Hmm? kaga igala da gemun shi da kai da igala wa girma ne hmm? Hmm? ina ayin gari akwai fom ɗin da ka cika akwai shekara ka kaza zan je duba shi zan da ma amfani wannan fom kenan illa ya kace ana wasa da shi ina yake gashin baki ko wa minha daga cikin fitara taharriri ko mustaqadaratu kiyayen abubuwa da suke kaza masu kazanta da abin da ake ainihin abin nan ɗinsa ana kiyayen shi wa wujubul infaqi da wajibtar da ciyarwa alal aqaribi al fuqara wannan duka tahsinatu ne o me tatmimatu kal abai wal abana'i fukara wa aba'i fuqara'u ko sun yi rauni wannan yake zama wajibi in ku ba haka ne abin ne ya ya ku kafin su balaga abana'u daga inda ka balaga to ka je ka nemo su dottijo su mai na bukata hmm? Allah ya to ya shi da ka fara cewa sai ai eh, in an turo mu na an ce mai karatu to kuna karatun da gaske an ji inda gaske kuna yin shi kenan a ba ku abincin ba laifi amma in dai ba ku karatu ku zo ku karɓo kuɗin iyaye ku ci sannan ku ku nemi ku yi zaman ku ku dinga baccin ku yadda kuke so ha za a haɗu lalle bacci dole ne yanzu ku fi mu rashin bacci eh? mun gaji mu je mu kwanta mun gaji lokaci ya yi da ubal azamu amma ku har a sarari ai ba a sallame ka ba kullu ana ce da kai ana maka har a ɗauko ba wani za ka bu ai maka a tallaba maka ba ai kuma ka je kai bacci ka ci ba sauran haka tun da dai ka baro an yadda maka kai ne biya dai ina so in je karatu wani ma shi zai ce je waje kaza ka maka ina za ka je karatu na yadda ka je wajen ka ba yi karatu to ka gwada masa kai mata ka yi karatun gindi da shi wa alam ka sani anna malika na rahimahullah yi al maslahat al musala masalih al musala ba malika ya yi da su fil hajiyati sunewa inni hmm? na biyu والضرورات والضرورية كين وانس عينه نبي نفرق ديا يدلو إن كما قرره علماء مذهبه خلافا لما قاله عنه المؤلف ملتا فينا نما يجينا مالك بي أمباني دا مخالف المرسل مالك دا أمباني دا مخالف المرسل من عدم مراعاتها في العاجيات ودليل مالك على مراعاتها اجماع الصحابه عليها كتولية ابي بكر لعمر كما يدعى بكر هنا عمر واتخاذ عمر سجنا كاغينا دغ سكين ميغ مصالح المرسله ينكر ما في في اثار سو اقول سو اوري غدا دندا اي ما في في اجي دا جاكي in an kama wanda yake mai laifi sai a ce to a gidan ma za a shi ko ya yi ƙasa gidan riga ciko gafe shi a ji a ya samu wani kwanan gida a ɗaure shi hannu ta kafa yara su fito su kai yara su ma ba su fito su gan shi ƙarshen ta su dinga kuka da daddare su dinga kaza nan ake a wannan ka ga mutum ya lika dubi lokacin sa'ad bin abi waqqas ne ko wannan tsakanin da abu mai hijab shi sha giya a doke shi ya sha giya ai menene ne aka ja ka daure shi za a fita yaƙi ya je ba za a je da wai je to a shi ba na washi je yaƙi na da duniya subhanan nan ne kurkuku to da kanan da da dinga makiya wa matan dan Allah ki suke ni wallahi na miki alƙawarin Allah zan dawo in ban mutu ba zan dawo in dawo cikin mutu ba in kuma na mutu shi ke na da uzuri a wurin Allah in in ma ne zai ce ha wallahi ke mutu kaga ba a jin tsoron kila in yi sake ta in aka in ta sake shi bi fara kashe ta tukuna sannan ibi bayan mijin ko oh, ba ana da tabbar ruwa yake kashe a cikin musulmi ina ruwanka da matar mijinta ne mata laifi mata laifi ba matan ba nan zai kashe matar bai kashe yaya haka kuka sake shi ya je ya aikata abin da ya aikata zai gudu ya dawo gida abin da ya faru ko san shi to kaga wannan bukatu akwai bukatun a samu kurkuku da haka ya sai gida ya gina ya dinga zuba masu laifi a ciki wa a asma'ul jinn wa katabuhu kenan da ya rijista wa sojoji fi diwani a bayan musamman ga ofis din ya da su ga wanda ya mutu ga wanda ke kai ana da guda kaza yan kaza kwara kaza yan menene kaza wa ida eh? me kana nazari a baya o a wasu da shin ubar ba a bakai na shi ba ba zaɓe aka yi ka gani ya wannan menene shi ka ga ya misalin ba kawai zai ce ta yi kawai ya tsora hukum ka yi gaya mutane suka ce na to haka ko kaga Allah gani wanda na ce akai akai mai laifi gidanka a daure daga nan ran da ko sai ka fi kwa murna malika ya shi yi eh. eh eh ai ba su ce ga aya ba da bakar ya tsara umar ba ya ce ayi wanda zai na amano ita bi umar ba aya ba hadisi Masalihul musulmi abinda annabi ya bara mutane shura eh ai a kawalu saba wani ta bangaren addini ne wannan ko shi ne da suka shafi al'umma maganganun sabai wannan ibada ne ne wancan kawalu saba shi kadai jiyo daga annabi ga kawalu ne wani Murtali ne wani kaza ne akwai bambanci wa ta umar li azarin akhar umar usmanu dai ya kara wani kiran sallah saboda tanadi akar fil jumu'ati ba bid'a ne ba hada ta umar ai alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashid Usman dan Affan yana cikin khulafa ar-rashid ba bid'a bane ba masalihul mursala ne kaga sha biyu da rabi ai kira sallah sai dai mu yanzu gaba ɗaya kawai an tafi ɗabi'a ne al'ada ce a kira sallah amma tana da muhimmanci in aka kiran sallah mu can kawai babun da ke ce kiran wanka idan aka yi kiran wanka ba mai ƙara aiki kiran wanka kowa zai tafi ne kafin lokaci ya halarci masallaci amma da ku za a yi kiran hudu ba ma kiran shiga sallah a shiga hudu ba mutane ta harkokinsu kafintoci na kwale-kwale birkiloli da ci gaba da zan yan kasuwa su na ci gaba da kasuwancin su ba za a yi sallah ba sai karfe biyu ta su ci gaba da harkokin su to kaga mutane su an jahilci addini na hakikan ba yanzu da kuma da aka tafi wai karatun aka kada ajarta da zikira aka da su da isra safai sun san an san ta a zamanin annabi lokacin da shekaru ne kai masa shekaru ko yanzu akwai wanda dole zai ya san su isra ko ne dole ce ta fa in ya miƙe ba zai iya miƙewa ba yanzu kaga sai maka alaji ba wasa lan yake su isra aka ga dole ce ta fa ba da yake la tsaye ba ni ma haka duk da dan siri ne amma wahalar azu in na tago daga sujada ban ke cullawa ko daga waje in culla an sau sauka daidai yadda nake so a sai da da sai da su ne ba a daji ba to da da wanda ke zaune ne ke gaba ila dinka Hmm? a kwana ta shi an zubuto da sai ya fi ka ya fi ba ba masa idan Allah maka tsawa ne sai kun fara jalsun su isra tare na dole hmm? ha an tashi wani ko ba kira wanka ba an tashi makarantun dama wanda ma aka je na boko wanda aka ce aka fasu a wannan sha biyu na yi an tashi abubuwa da kawai ai marasa ade in ka je aikin ake hira ake fa yau da juma'a yau da rabin rana tun da ka safe za ku bar aiki suna yau da rana in wani zai ke ce da shirin a zai monday yau rabin rana da aiki ya yi abin yau ba sa aiki kun ba su ba a sallah ba yi sa saboda cin haram ya sa ma da ka ba sa ma iya zuwa masallacin dai Ilo duk mai cin haram Allah bai bari sai bauta Allah. Allah ya wadata su ga bautarsa. zunubin sai ya zama masa garkuwa in muka koma babin me yake da suna ah, fara zunubi zunubi ne ya zama musu garkuwan da ba za su iya ba za su iya zoje su bauta Allah ba zama aljindi eh, fi wa wa ihdasu usmanu li azanin akhar fil jumu'ati wa amsalu zalika kathiratun jiddan irin wannan na da yawa mutuka Dole, ba kada a rafta a tashi.